وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس في حياة القلوب سعادة الدنيا وفوز الآخرة وفي موتها شقاء الدنيا وعذاب الآخرة والقلب ملك الجسد وسيده فإذا صلح صلحت الأعضاء وإذا فسد فسدت الأعضاء والقلب يموت بالكفر أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا هائرا فأحياه الله قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وهو ليس كمن بقي في الظلمات وهي الضلالات والجهالات والأهواء لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه وقال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات فالأحياء هم المؤمنون لأن قلوبهم حيت بالإيمان والأموات هم الكفار لأن قلوبهم ماتت بالكفر ومن آثار موت القلب الختم عليه فلا يتأثر بالوحي ولا ينتفع بالموئذة لأنها لا تصل إلى قلب مختوم عليه قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة والمخطوب على قلب والمختوم على قلبه يعبد هواه من دون الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ومن آثار موت القلب الطبع عليه كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قلوب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أي لم يؤمن منهم إلا قليلا كعبد الله بن سلام وغيرهم رضي الله عنهم وقال تعالى في المشركين السابقين المكذبين للرسل تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وقال سبحانه ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين وكان المشركون في مكة يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استكبروا عن اتباعه وعارضوا دعوته حتى طبع على قلوبهم فلم تتعثروا بالقرآن كما قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وامتلأت قلوبهم كبرا وألوا فلم تذئن بالحق فطبع عليها كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله على النبي الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين بكم godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin kira da amincin Allah ta tabbata da fiyayyen halitta annabin mu manzon mu jagoran mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka dauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa muke kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwana masu girma hakika zukata sun suka kaso biyu akwai rayayyar zuciya akwai matacciyar zuciya zukatan da suke raye su ne waɗanda za su yi nutsu a rayuwarsu ta duniya su samu kwanciyar hankali kuma su samu abin da suke nema sannan kuma su rabauta a ranar tashin alfiyama amma duk wanda suke zuciya matacciya ita ce wadda za ta halhalu a duniya na azabar rashin kwanciyar hankali da firgita kuma ta kasance cikin azaba a ranar ƙarshe ranar tashin alfiyama. domin ita zuciya ita ce sarkin dukkan jiki da dukkan gabbai ita ce shugabar dukkan wata gaba da take jikin mutum idan ta gyaru to dukkan gabbai sun gyaru idan kuma ta lalace ta ɓaci to dukkan gabbai sun lalace sun ɓaci zuciya tana mutuwa ne da kafirci domin Allah madaukakin sarki abin da yake a wa man kana mayyitan fa ahyaynahu shin wanda ya kasance mai matacciyar zuciya Allah madaukakin sarki ya rayar da shi waje lahu nuran muka sanya mushi wani haske yamshi bihi fi nas wanda yake tafiya da hasken a cikin mutane kamar masaluhu fi zulumat zai daidai da wanda kwatankwacin shi kamar yana cikin dukkai ne laisa bi kharijin minha wanda ba zai fita daga cikin wannan duhun ba kazalika zuyina lil kafirin ma kanu ya'malun Allah ya ce haka muke kawantawa kafirai abinda suke aikatawa anan Allah madaukakin sarki ya buga mana misali misali mumini wanda yake da a mace wato yana cikin bata halaka da imuwa Allah madaukakin sarki ya rayar da zuciyarsa da imani ya shiryar da shi kuma ya datar da shi da bin manzanni ba daidai yake ba ga wanda yake cikin dufai dufan nan na jahilci da san zuciya da bata daban-daban wanda bai shiryu ba zuwa mafita bai kubutu ba ya kubutar da kanshi daga dukkan abin da yake na jahilci da son zuciya domin yana cikin halaka a rayuwarsa ta rashin imani Allah madaukakin sarki a wani waje ya ce wa ma yastawil ahya'u walal amwat rayayyu ba za su yi daidai da matattu ba rayayyu su ne muminai musulmai wanda zukatansu ta rayu da imani da bin manzanni da san gaskiya da aikata alkhairi matattu kuma su ne kafirai waɗanda zukatansu suka mutu da kafirci da munafunci da abubuwan da gabaki ɗaya na saɓa a Ubangiji maɗaukakin sarki. Don haka babban abin da yake rayar da zuciya na farko shine yin imani. Imani yana rayar da zuciyar bawa. Ta kasance rayayya kuma Allah ya sanya mata hasken da take tafiya a kan shi. shine hasken annabta tana ganin abin da za ta aikata ta san fari ta san baki ta san halal ta san haram ta san me ya kamata a yi a addinance da al'adance ta san menene abin da yake mummuna wannan zuciyar da ta cika da irin wannan imani to ita ce rayayyar zuciyar da Allah yake so ko da dan adam ya kasance a ciki yana daga cikin matacciyar zuciya yadda za ka gane ta malamai sun yi magana akwai abubuwan da za ka fahimta a jikin mutum wanda wannan abubuwan idan suka bayyana suka yi tasiri a jikin ɗan adam to za ka tabbatar da wannan ɗan adam ɗin zuciyarsa ta mutu ko wani ɓangare ta ya mutu na farko alkhatmu alaihi ya zamanto an rufe zuciyar abinda ake nufi da an rufe zuciyarsa baya tasirantuwa da wahayi wahayi alƙur'ani da hadisi ko baya amfanuwa da wa'azi da gargaɗi duk abin da ka faɗa mashi na ayoyi da hadisai baya tasirantuwa da su baya aikatawa domin zuciyar a rufe take ba abin da yake shigarta duk ayar da aka jawo da duk hadisin da aka jawo zuciyar wannan rufewar da ta yi to zai zamanto kwata-kwata bai da mashiga a ciki da ka tsari wa'azinka ka ƙari gargaɗinka ka ƙari zuba ayoyinka da hadisai da ibar da mutum ya kamata a ce ya hankalta ya gyara ayyukansa amma ko in kula saboda ni saboda zuciyarsa a rufe take shi yasa Allah ya ce khatam Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu ne wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa kuma ya sanya ya toshe jinsu ya toshe ganinsu wal makhtumu ala qalbihi duk wanda aka rufe zuciyarsa ne wanda yake bautata son zuciyarsa koma bayan Allah shi yasa Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riƙe zuciyarsa ta zama abin bautarsa ba wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ya ɓatar da shi a bisa ilimi wa khatama ala sam'ihi ya rufe jinsa wa qalbihi da zuciyarsa wa ja'ala ala basrihi gushawa. kuma ya sanya rufi akan idanuwansa faman ya hadisi min ba'dillah wane ne zai shiryar da shi koma bayan Allah wannan yake nuna kenan zuciya za ta kai matsayin an rufe ta zuciyar nan ta kafiri ce ko ta musulmi shi ta kafiri Allah yana rufe zuciyarsa ga baki ɗaya ɗungururun baya ji baya gani baya saurare shi ko musulmi ana rufe zuciyarsa gwargwadon sabansa da keta dokokin Ubangiji maɗaukacin sarki lalatarsa da ɓarnarsa ko kowa gwargwadon nan gwargwadon rufe zuciyarsa. Shi sa manzala sallallahu alaihi Sallam ya ce musulmi idan har yayi laifi zuciyarsa Allah ya halicce ta fara tas tamkar auduga. Idan yayi laifi sai wani ɗugon baƙi ya ɗashu a kanta. In ya ƙara yi bai tuba ba sai wani ɗugon baƙi ya ɗashu a kanta. wannan baƙin yana ta ɗuguwa a kan farin tufafi mai kama da auduga fari ƙal to sai kasance har baƙin nan ya rama mai zuciyar to a yanzu sai zaman to sai manzo Allah ya kamar kofi ne da aka kife in ka samu kofin ruwa ka kife shi bakin ya zama ƙasa bayan kuma yana sama kai ta zuba ruwa kai ta zuba nono kai ta zuba kunu kofin nan bai san ana yi ba to zuciyar haka za ta kasance duk wa'azi duk hadisi duk aya duk hikima duk zance duk gani ga wani da ya gani baya amfanuwa domin zuciyarsa an kife ta fitar da zuciyar shine wannan saɓan. ke sa Allah bakin sarki ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun yace ba haka bane ba dalilin da ga suna musulmi suna taɓargaza zuciyarsu ne ta yi tsatsa ma'anar tsaba malamai suka ce zuciyarsu ne aka rufe ta saboda tsabar saban ce ashe shi musulmi lokacin da yake saban Allah yake aikata abin da yake ba daidai ba to gwargwadon yadda marfin zuciyarsa yake dinkuwa yake rufuwa sa'o mai sa'o kaɗan zuciyarsa an rufe ta kaɗan mai da yawa an rufe ta da yawa har ka kai darajar in ka kai darajar munafunci to a lokacin an rufe zuciyar gabaki ɗaya shi sa shi musulmin da kake ganin sa an dan rufe zuciyarsa a wani waje to zaka gan shi yana aikata wani bangare na aiki kila zai zo sallah jami'i zai yi azumi zai je umara zai je hajji zai yi kaza zai yi kaza amma kuma wasu abubuwa na ayoyi da hadisai da ake gaya musu ya bari a kasuwa ko a siyasarsa a aikinsa ko a mu'amalarsa tsakaninsa da iyalinsa da maƙotansa da matansa ya kasa bari domin an rufe zuciyarsa ta wannan baya fahimta ba dan yake wani ruɗu ya ruɗe shi na duniya sai zamanto gashi nan gashi nan shi ba musulmi ba ɗari bisa ɗari shi kuma ba kafiri ɗari bisa ɗari ba wani wajen in ka kalle shi ya aikata sai ka ga aikin irin halin kafirai ne su suke irin wannan aiki halin cin amana halin munafunci ƙarya halin ta'addanci sihiri yin abubuwa da dama sai ka ga shi irin wannan hali ne na kafirci da munafunci da shirka a wani wajen kuma sai ga halinsa na musulmi ne domin gashi a masallaci gashi a wajen aikin haji gashi a wajen ana azumi da shi har yana sadaka har ma yana yin wasu abubuwa da musulunci ya ce in ya ci gaba da saɓan nan ya ci gaba da saɓan nan ya ci gaba da saɓan nan har zuciyar ta zama dilim kamar yadda manzon Allah ya siffanta ta to kuma a lokacin komai ma mai sauƙi ne a wajen shi kisa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bar sallar juma'a guda uku a jere bai yi ta ba yana mai sakaci hawunan yana raina sha'anin sallar juma'a to Allah zai rufe zuciyarsa sai zaman to ma sallolin ma na kamsu salawat bai damu da su ba baya yi sai lokacin da ya samu dama lokacin da ya samu chance yake yin sallah me ya jawo rufe zuciyarsa saban zuwa laifuffuka da dama Mazala ya ambace su na cewa suna rufe zuciyar mutum shi sa lokacin da ka samu mai rufaffiyar zuciya mai inkakkiyar zuciya wanda zunubi ya kaka kakatutu a cikinsa to shi wannan ba wai jawo hadisai da ayoyi da faɗa mishi abu shi ne ba a'a yana buƙatar orientation yana buƙatar bashi magani na musamman sai ka zauna da shi wa'azinka da ayoyinka ba abin da za ka karasa duk gargadin da za ka kai wataƙila sai ma ka rinka jefa shi cikin duhu sai ma ka rinka jefa shi cikin bata sai ma ka rinka jefa shi cikin musiba da bala'i shi yana buƙatar yanda ya kamata ka saita shi saboda wataƙila alheri yake so addini yake so amma aka kai shi ga wata hanya ta banza to ya za ka yi ka fitar da shi da wannan hanyar ta banza da yawa daga cikin masu aƙidu na banza aƙidu ba na addini ba suna buƙatar tunkara su tunkara ta musamman masu aƙidun shi'a masu aƙidun wahadatul wujud cewa komai Allah ne masu aƙidun qur'aniyun masu aƙidun khawarij irin waɗannan masu wannan aƙidun ayoyi da hadisai ba dawo da su suke ba dirasar su ake a zauna da su a tattauna da su a rinsa abubuwa da su domin irin wannan aƙidun fa tun lokacin sahabbai da bayan sahabbai suka bayyana yasa ake ciwa sai yasa Ali bin Abi Talib yake tura masana alqur'ani su je su yi muqabala da ɗan sawari su je su yi muqabala da ɗan qur'ani wanda suka ci kawai bainana wa bainakum kitabun tsakanin ni da su kai littafin Allah abinda muka halatta shi zai yi halatta ba ruwan mu domi sai ka je sai ka sai a je ku zauna da shi. a tattauna domin akwai da yawa daga cikin masu irin wannan aƙidun tsabar jahilci ce ta kai su kuma wallahi zuciyar musulunci suke su so suke su yi daidai kawai gani suke wannan abin da aka ɗora su a kai shine musulunci to irin wannan zukatan abin da ake so ya za al'umma za ta haɗu ta tsara da'awarsu ta musamman kiransu na musamman zama da su na musamman fuskantar da su na musamman kyakkyawan mu'amala da su rarrashinsu da binsu a hankali na dalili su yi zagin su yi tsinuwa ka daure ma kakkai wani abu ka bi su so kake kamar nan da shi domin kai kamar mai gyaran targaɗe ne da karaya duk wanda ya karye ko yake da targaɗe duk in kana jamar zai zage ka ya tofa mai yau ya ce Allah ki ne ma ka cuce ni amma shi gyara kake so ka yi to da yawa daga cikin su an rufe zukatansu ne ko kuka zauna da su zaka san cewa ba su san komai ba wani ɗan abu ne ya ɗauke su kawai suke bi sai sa zaka ga suna ta zagin mutane suna ta tsinuwa in kai magana da ba abin da suka sani sai zagin sai tsinuwa ba dalili ba hujja shi ko musulunci abin da ake so join issue musulunci fa ba magana ta cewa ba kai ni da kai ne rinka faɗa magana ce hujjoji na da hujjojinsa ba ni da kai mu rinka rigima ba menene na rigima magana ne kai abin da kake kana ganin daidai ne ni ina ganin ba daidai bane ba to ya kamata mu samu wani joyin da za mu tattauna in gaskiya kake so gaskiya nake so sai ga cikin lokaci ƙanƙani ana rage saɓani, ana rage wasu bid'o'i ana rage shirkiyat ana rage wasu tunane-tunane wanda suka shigo cikin musulunci wanda babu su da yana daga cikin abubuwan da yake ganin zuciya ta musu shi ne ƙwaba'u a laifi. Ƙwaba shi ne toshewa wancan rufewa wataƙila wanda aka rufe man haka in na yi haka na rufe kun an rufe mun kunne amma idan aka ɗauki auduga aka ɗauki wani zare aka ƙudurgine aka soka mun cikin kunnen nan nawa to wannan ne asaba'u an toshe shi wataƙila wanda aka rufe man haka zai iya jin wani abu ya amfana amma wanda aka mishi ɓabau aka toshe can cikin Kun nan ya zama to bai jin komai ku shi ma wannan zuciyarsa ta mutu shi yasa babban mabarnata a duniya yahudawa saboda su toshe kuna kunnuwansu aka yi saboda tsananin sanin gaskiya da fito na fito da ita shi yasa Allah ya bamu labarin su yace fa bima naqabihim musa, dangane da warware alƙawurra da suke sun shahara tun da wannan Allah madaukakin sarki yana faɗa Yahudawan Madina ne a lokacin yake ba su labarin kakanninsu daman sun jinu akan warware alƙautun wani agreement duk wani zama da aka yi aka yi sayinin na wani agreement ƙarya ne da yahudi kuma har yau haka suke agreement nawa aka yi tsakaninsu da ƙasashen musulmi da ƙasashen larabawa ka je ka duba duk duniya an zagaye an yi je kan david an je oslo an je madrid an je sharma sheikh one and two an je ina ne duk negotiation ɗin da ake yi da isra'ila a shekaru tun daga 1940 wani abu zuwa yau akwai tsarara abubuwan da aka yi alkawari da su wajen saba'in ko ɗari da wani abu suna lissafawa ba guda ɗaya da yahuda suka cika sai dai su a cika musu nasu kuma haka ake tabin su ana tari har yanzu yanzu gashi nan an tafi ma ana dauha ana nan ana karara a signing agreement haka kasashen Laraba suke saboda su ma tosashu ne da yawa daga cikin su ba su san ma ne suke ba yahudawa ne watakila ma a riga da jiki kawai baki ne yake furta musulmi ne a jiki su yahudawa ne amma suna ta bin su akan haka fa bima naqdihim mithaqahum warware alƙawarin su ba ka da wani alkawari da za ka yi da hude bai warware ma ba duk yadda ka ya kawo kuma ya shiga ta ko'ina ya zama komai wani lokaci ya zo ma a matsayin balarabe ɗan labanan wani lokaci ya zo ma a matsayin ɗan ingila wani lokaci ya zo ma a bafaranshi wani lokaci ya zo ma a ɗan amerika wani lokaci ya zo ma duk suna nan saboda duk yaran duniya sun iya ɗaya daga cikin manya-manyan yahudawa ya haddace alkur'ani ya haddace bukhari ya haddace muslim ya haddace duk kutubu sita duk wani ra'ayi na mazhaba in ka kawo mashi ya faɗa min sai ya kai ma ƙarshe duk ayar da ka ɗauko da shi za ku ƙarasa kuma ya zama ƙwararre ne a sha'anin tattalin arziki ƙwararre ne a boko kuma babba ne a IMF duk wanda ya zauna da shi a musulmi ya fi ka sanin duniya ya fi ka sanin musulunci nasa kafin ma ya zo dabba da kai a matsayinka na shugaba musulmi ta ya yi dirasa kawai addinin naka ina ka tsaya sannan zai zo ya zauna da kai sai ya karantar da ku addinin ku duk tafsirin da ka ɗauko ya iya shi ya san shi to haka suka yi domin Allah madaukakin sarki da mun ya sai ya alamuna zahiran min alhayatid duniya sun kware a rayuwar duniya yasa za su turo ɗansu ya koyi hausa ya ƙware ya yi digiri a hausa ya iya hausa ya iya pakistan ya iya urdun ya iya larabci da wannan nasu ne suna nan sirrigi wanda suka ji jami'atul islamiyya ta gaza suka yi kulliyatu shari'a suka haddace komai na shari'a musulunci ya yi digirin farko ya yi na biyu ya yi na uku a yi waje su ake naɗa hudu juma'a a masallatan garuruka a libya an samu mutumin da hasar da ya zama katsi na juma'a amma bai hude ne mu ne nake zaune kara zube ba abin da ka iya a duniya ɗanka ba abin da ya iya kuma kana ganin baka da matsala duniya ta masu duniya ne neman ta ake musulmi kana neman duniya ne don ka kare addininka to ya kamata ka san mecece duniya ya ake a duniya tsayawa ake ana aiki tuƙu mai bacci mai kasala baya cin nasarar duniya kuma Allah shi a duniyar nan ku sani Allah sababi ya saya Ubangiji madaukakin sarki a duniyar nan da kuke gani sababi kawai ya ajiye duk wanda ya bi sababin zai same ka kuma zai yi nasara kuma zai shugabanci ka zauna kasalalle ba kai karatu la na addinin ka la na boko baka yi sana'a ƙwararriya ba baka iya fitowa da sassafe ka nema ba baka iya tsayawa shikenan sai ta zama bawa duk musuluncin ka kudi sallaka, sallar ka zama to bawa kawai ke sa muka zama bayi su ko ba sa bacci Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatin Allah da kafircewa ayoyin Allah da kace annabawa har ma suna ta qulubuna ghulub mu zuciyar mu a rufe take sai Allah ce bal ba haka bane qaba Allahu alaiha bi kufrihi fala yu'minuna illa qalila Allah ne ya toshe ta saboda kafircin su ba su yin imani sai yan kaɗan wa'anda suka yi imani ta Abdullahi bin Salam da Bilal sun san komai sun san manzo sallallahu alaihi wa sallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah yake sun san su kamar yanda ba yanda ɗanka zai layin ce ma to haka suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya jawo sai aka toshe zukatansu haka mushrikai wanda suka ƙaryata manzanni su ma duk abin da ya jawo musu kenan na menene ƙaryata ayoyin Allah da ƙaryata manzanni da ƙin bin shari'a da sha'u wannan sai jawo aka toshe zukata haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ga mushrikan makka sun san gaskiyar annabi manzo sallallahu alaihi wa sallam me hana su bi shi kawai jiji da kai da fito na fito da sa har sai da Allah ubangiji madaukakin sarki yayi ne ya toshe su ba su tasirantu ba da duk abin da aka karanta musu na alkur'ani dalilin da yake sa a toshe zuciyar mutum to ya so rayuwar duniya fiye da ta lahira shi wannan dalili ne ɗaya daga cikin dalilai da yake so kuma a toshe zuciyarka ya zama to ka da tunaninka ga baki ɗaya ne duniya me za ka samu me za ka ci me za ka sha tashin hankalinka shine menene baka samu ka samu kawai istahabbul hayatar duniya ala al-akhirah kin fifita rayuwar duniya a lahira in duk inda harkar da zaka samu dubu goma ko dubu biyar ko dubu ashirin ko ɗari gwargwadon dai abin da kake samu sama wannan harkar ba ji ba gani za ka hana idan ka bacci amma harkar addini sanyi ya hana ka fitowa sallah asuba wataƙila da a ce dubu goma ake bayarwa da ka fito tun ƙarfe uku sanyi ya hana ka zuwa wa'azi sanyi ya hana ka yin kaza kaza ya hana ka wanda duk kuma in harkar duniya ce wannan abun bai isa ya zama dalili ba za ka take shi saboda neman duniya wannan shi shine istihabbul hayatar duniya alal akhira rayuwar duniya ce kawai a gaban su ka kwai a kasuwanci ka iya yanda ka samu kuɗi amma baka iya surati baka iya zuzu in amma ba ka haddace komai a kasuwanka amma baka haddace sabbaba zuwa ƙasa istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah wani da an tashi mota ya san abin da yake damunta amma an karanto aya aka karo kalma ɗaya bai sani ba ya ƙware in ya ga gini ya san ya za a yi shi akitatta ne dakta ne a likitanci ya iya komai amma shi kawai abin da bai iya ba Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam karatun da ya zama ya samu digiri a medicine ko a pharmacy ko a economics ko a duk art subject, subject ko science subject duk karatun da ya inda ya ɗaya bisa sa babban malami ne a addini amma bai yi ba kuma bai damu ba ƙwarewarsa da fita kasuwarsa da yake shekara ashirin fashi sai dai sallah ko mutuwa yana kasuwa tun karfe takwas har magariba da kullum awa ɗaya rinka wayewa kwararrun addini da ya zama ƙwararren malami amma menene istahabbu al-hayata alal dunya ala al-akhirah sai Allah ya ce wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin sai ce ulaika alladhina taba Allahu wanda suka fifita rayuwar duniya akan lahira to sune ne wanda Allah ya toshe jin ya toshe ganin su ulaika humul ya ce waɗannan sune ne gafalallu sun gafala da duniya zuciyarsu ta cika da san duniya da neman duniya ba ta sauraron gaskiya ba ta bin gaskiya yana daga cikin abubuwan da yake sa toshewar zuciya ya zamanto girman kai da ɗaukaka da ganin kai wani ne ba wanda ya isa imamu ke sa Allah ce ya tsaba Allahu ala kalbi kullu mutakabbirin jabbar Allah madaukakin sarki shi yace kullu qalbi mutakabbirin jabbar Allah madaukakin sarki ya toshe zuciyar dukkan wani mai girman kai jabbari wanda yake gani sai shi sai abin da ya ce ba wanda ya isa saba wa maganarsa to shi ma wannan Allah yana toshe zuciyarsa ashe kenan toshe zuciya da Allah zai yi ya rufe ta ba ka sauraron wa'azi ba ka aiki da su ya sa a kinna ya sa wata dalma ya toshe duk abin da aka faɗa yanzu duk abin da muka yi na hudu nan muna ji duk wanda suka zo masallacin nan yanda ka san wani yanda ka san an yi ruwa an zuba an zubar yanda ka san an zuba ruwa a kofi kifatte in ya tashi ba ruwan shi ba a komai ba yanda yake kafin ya zo masallacin nan haka yake bayan an gama haka zai je ya ci gaba da kwaramiyar duniyar ya ma ɗan yi squeezing ya ce kai bar in ɗan tsaya in fahimci addini in gyara wasu abubuwa in gyara wasu abubuwa ina kawai ya mai da zuwa masallacin juma'a ɗabi'a ce da al'ada ya kwaso da dumarsa daga kasuwa ya yi algushi ɗinsa ya yi cutarsa ya yi rantsuwar ƙarya ya yi duk abin da ya tsananta mutane farashi ya cuci mutane ya gyara mara kyau ya ce mai kyau ne Allahu akbar ya fi da dumarsa ya taho masallaci an zo an gama sallah kuma ya koma an ci gaba da harka ula'ika allazina tsaba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne wanda Allah ya toshe zukatansu duk abin da aka faɗa ba su ji ba ko ba su shirya gyarawa ba bai zama wani na daban ba sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam da sun ji wa'azi zaka ga sun koma na daban duk abin da ya sauko in ka ga rayuwarsu a yau to in wani aya ta sauko gobe ta canza rayuwarsu gobe ta canza har daga ƙarshe suka zama kilin sai abin da Allah ya so na ɗan adamtaka amma ya ƙilin ya shiga zuciyarsu saboda ji suke muku karanta muke ji muke ba sa tafirantuwa da abin da suka ji shi sa Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilayk daga cikinsu akwai waɗanda suke jin ka su ji ayoyin su ji hadisan su ji wa'azin su ji komai amma waje Allah ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya wata dalma ne muka toshe su ba sa fahimta wa fi azanihim mun sanya a kunne mun sanya a zukatan su. wa in yara kulla ayatin in duk wasu ayoyi da suka gani fa la na biha ba sa yin imani duk abin da suka gani na yau da gobe rayuwarsu ta yau da gobe duk abin da suka gani abubuwa ya canza wani abokina ne tare muke harkan nan ta cuwa ya mutu aboki abokina ne muke siyasa tare muke zalunci yau ya bar dukiyar ya mutu Wa wani kaza la yasta'iduna bi zalik ba sa wa'azuwa da wannan ya duba ya ga wajen zaman abokinsa wanda jiya duk da shi sai gwara ma yanzu yana kabari amma la yasta'izuna bi zalik baya wa asuwa da wannan shi yasa Allah ya ce wa in yarau kullu ayatin duk ayar da suka gani la yu'minuna biha ba sa imani da ita to waɗannan zuciyarsu ta rufe kenan Allah ka kiyashe mu Allah ka buɗe zukatanmu ka buɗe zuciyoyinmu ka buɗe kunnuwanmu Allah ka sa duk abin da muka ji na gaskiya mu yi aiki da shi ya Allah duk abin da muke karantawa muke ji ake faɗa mana Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka yafe mana laifuffukan mu ka yafe mana kurakuran mu ka taimake mu da taimakonka Allah ka iya mana da iyawarka a kasanmu. mu Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka mana maganin Faransa Allah ka mana maganin turawan yamma da na gabas Allah duk sharrin da suke nufi da Najeriya da arewacin Najeriya akan Allah ka mai da sharri kansu Allah ka kiyaye mu da sharrin masu sharri da ta'addancin masu ta'addanci da zaluncin azzalumai ya zal jalal wal ikram Allah ka sauƙaƙa mana rayuwar mu Allah ka sauƙaƙa mana tattalin arzikin mu Allah ka ba mu ikon sauke dukkan nauyin da ka dora mana Allah ka ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah duk wanda ka ba shugabancin mu ya takura mana ya matsanta mana Allah ka takura mushi ka matsanta mushi duk wanda ka bashi shugabancin mu ya tausaya mana ya ji kanmu Allah ka tausaya mushi ka ji kansa Allah ka taimaki mutanen kirki a cikin mu ka ba su shugabancin mu ka taimaki adalai a cikin mu ka ba su shugabancin mu ka taimaki masu kishin mu masu kishin addinin mu ya Allah ka ba su jagorancin mu ya Allah duk wanda zai tausayi mu bai kishin mu bai kishin addini ya Allah kada ka tsora shi a duk wata kujera ko ta kansila ce ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir duk inda mutanen kirki suke kai ka san su kai ka san zukatan su Allah ka taimake su ka ba su ƙwarin gwiwa ka kai su ga hukuncin yanda za mu ji sauki a rayuwar mu ya man huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah ka kare mu daga cin haram Allah ka kare mu daga aikata ba daidai ba Allah ka rike hannayenmu da aikata ba daidai ba da sabanka ya